comrade aminu sa'idu dakata daga kungiyar sitat cewa ya yi shi wannan taro na 'yan jarida da muka gabatar mun yi shi ne saboda mai kira ga fadar shugaban kasa dangane da wannan kwamiti da ta kafafa na general tiwa danjuma wanda zai aiki domin ganin cewa an yi wannan aiki na farfado da wannan yanki amma sai dai mu har yanzu wannan kwamiti ba ma ganin aikin shi domin bayan watanni sosai da kafa shi har yanzu bai wani abu da za a ce a zo a gani ba so ya ilahi a ce taron da za a tattauna yadda za a yi jadawali ma an kasa yin shi yaushe kake tunanin cewa ayyukan da aka bawa wannan kwamiti alhaki ma zai iya yin shi malam ibrahim yusuf shine wakilin ƙungiyoyin masu zaman kansu na jihar gombe ya ce gwamnatin jihar borno ta gudanar da gine-gine amma babu sauran kayan zaman rayuwa dan ka je ka ƙauyuka ko garuruwa waɗanda su 'yan ta'addan nan suka kwace shi shekarun baya ko watannin baya za ka ga ana kokarin gina gizgina masu waɗanda aka kora a garin gidajensu amma suwa suke wannan gine-gine kamar a jihar borno gwamnatin jihar borno ke yin ta so shi ma idan ka je ka za ka samu gidaje ne ba abubuwan more rayuwa waɗanda al'umma ba ta iya zama sai da su ba musamman makaranti asibiti kasuwa Eh, police station da sauransu ana ta maganan su koma idan suka koma zaman ba zai yiwu ba idan babu irin waɗannan abubuwan more rayuwa ɗin shi wannan kwamiti da muke magana a kansa so muna kira da idan ba su shirya ba ko kuma ayyuka musu yawa to gwamnatin tarayya da su kansu su zaɓi waɗansu daga ƙasa waɗanda za su ɗauki aikin su ci gaba daga inda su wannan kwamiti suka tsaya su mu zuwa yanzu a matsayin mu na kungiyoyi masu zaman kansu ba mu gamsu da yadda kwamiti din ke tafiyar da aikin sa to sai dai kuma in ji ta bakin sakataren kwamitin Alhaji Tijjani Tumsa ya ce kwamitin ya fara gudanar da aiki sun fara aiki a wurin ƙara ginshiƙan asibitoci taimakawa asibitoci kamar guda ashirin don tsara capacity na suna sannan sun shiga tallafawa rayuwar mata da suka rasa mazajensu ta wajen wannan ta'addanci da ake yi ta wajen mata dubu daya da dubri da kuma za su shiga jihohi kamar su yobe da adama su shiga gaba da wannan banda ma haka kuma suna tallafawa ɗalibai na makarantu a wannan jikuri na irga maka ina fatanka dangane da wannan al'amari musamman ganin dai cewar jama'a suna buƙatan wato su koma su kuma eh, tabbatar da an samar musu da abubuwan da zai inganta rayuwarsu. Eh, matana shi ne a yanzu haka nake maka magana akwai kwamiti na ministry of defense hmm? sun je su duba garurruka wadda za a iya soma aiki a kansu kuma ayyukan nan duka daga an tsara shi an shirya shi za a wallafar abin da muke gudu shi ne kar a je a soma wannan abin wayannan eh, ta'addan su sake shigowa su sake tarwatsa rayuwar jama'a hmm. so muna aiki da sojoji da 'yan sanda da jami'an tsaro a tabbatar da cewa duk inda aka je din an riga an karbo shi daga hannun da boko haram sannan kuma za a iya koma da jama'a abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya